الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين للتافن ونبي شين للتافن الأذكار النووية مع الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى من شكين باب التعزية هينز باب بتشيبتو أكن تعزية أما طيب wani bangare daga cikin lafazza da shari'ar musulunci ta ƙara yadda za a yi su ne dama al'azkar wannan zai zama mu na 244 insha Allah mana yana kama da wasu asa na maganganun magabata a game da ta'aziyya ya ce wa azza rajulu wani mutum ne ya ta'aziyya an yi rasuwa sai ya zo ta'aziyya sai aka je yana cewa faƙala ya ce alaika bi taqwallahi ya kai wannan da ka rasa masoyinka ka rasa makusancinka to alaika bi taqwallahi ina horanka da ka tsara dokokin Allah kada wannan mutuwar ta jawo ka aikata ko ka faɗi abubuwan da suke Allah zai yi fushi da kai takkai wasabir sannan ka juri ka juri hadihi ya akhudhu almuhtasib da juriya ce da juriya ne ya akhudhu almuhtasib mai neman lada zai karɓi ladan shi in ba kai juriya ba ba za a baka lada ba inna ma yi wa fasfadiru na ajirahun birai ne hisab وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صدق إتشي قائدة إذا متين يصبروا توسيسا من العداء إن يجوري في الله باشي العداء in ko bai jure ba ya jazayi kishi ya sabon ya raki da shi ke nan wa ilayhi yarji'ul jazi'u kuma zuwa ga juriya yarji'ul jazi'u mai raki yake komawa ƙarshe in ba kai juriyar ba ta neman lada ko za ka juriyar dole eh kamar yadda za mu ji a gaba in ba ka jure dan Allah ba ka samu ladan juriya to za ka samu mai za ka yi juriyar dole wa'azza rajulun rajulan sannan wani ya yi wa wani ta'aziyya faƙala sai aka je na cewa inna man kana laka fil akhirati ajran khayrun min man kana laka fid dunya surura inna lallai man kana laka fil akhirati ajran wanda ya kasance a gare ka lada a lahira khairun shi ya fi a gare ka mimman kana laka duniya tsohuran ga wanda ya kasance farin ciki ne shi a duniya a duniya kana ganin shi kana farin ciki amma idan ka rasa shi ka jure to Allah zai baka lada a lahira to wanne yafi da farin cikin duniya da ladan lahira wanne ya fi? kowa zai ce ladan lahira ya fi. a baka lada a lahira ya fi kai farin ciki a duniya Allah ya zargi ma masu farin ciki a duniya amma ne su zama kuma suna da bakin ciki a lahira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira فاليوم الذين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ƙanshi ne wani so daga farin cikin lahira ba za ka haɗa shi da farin cikin duniya ba me farin cikin duniya farin cikin duniya tsohon amma ne gururun eh. farin cikin duniya tsohon ne amma gururu farin ciki ne amma ruɗi ne eh, mutum yana cin farin ciki amma farin cikin ruɗi ne ba na gaskiya ba ne to kun ji inda man kana laka fil akhirati ajran khayrun min man kana laka fil dunya suwa wannan din lallasa kun ga kalmomin na lallashi wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhu annahu da fanabna lahu aka ce Abdullahi ibn umar ya rufe ya rasa wani ɗansa aka masa sallah sai ya je ya rufe shi da ya rufe shi a makabarta ka inda a kabari sai aka ga sayyidina abdullahi ya yi murmushi a bakin kabarinsa da lahu a taba haku inda alkabari sai aka ramakalla kuma ya kake dariya kake murmushi a gaban kabari ƙala arattu an urgima an fashaitani sai ce na yi nufin murza hancin shaidan mai ya ji kunya in kunya tashi so yake ya sa ni in ta bakin ciki to shine ne haka dan in nuna masa ya ji haushi halin manzon Allah ta sama ya fi manzon sama ba a mata rasuwa da yaya ba wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka malai ibn qayyim yace shi bai kawo wannan asarin ba na Abdullahi dan Umar ba ya kawo asar ne na na al-Hubayr ibn Iyad Abu Ali lokacin da dan sa Ali ya rasu sai aka ga yana dariya eh. shi ma ya yi kwatankwacin yin wannan magana ta sagidu na abdullahi dan umar da aka ce ya yi to shi ne sai malam ibn qayyim ce ya ce amma halin annabi sallama ya ce manzon da sama ya yi kuka eh, yi kuka saboda haka in an yi wa mutum mutuwa ya kuka kuka baya cikin jaza eh, saboda ƙa'idar innal aina la tadma'u innal aina la tadma'u wa innal qalba la yahzan amma ne ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون طيب. وعن ابن جريج رحمه الله دجاب الضمة لهم حديث قال مكة الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شيني فقه ديفار ربو تحديثي littafi a cokan a makka eh, wa awwalul jami'i lil abwali jama'atun fil asri zuqtirani qabli duridi wa hushaynin maliki wa ma'marin wa waladin mubarak wa ibnu jurayj fi makka shine ya fara rubuta littafi kamar na al-muwatta a makka sunansa abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj jurai sun kakansa ne amma sai zama ya fi shahara da shi sai ana ce masa ibn jurai ibn jurai ya ce mallam ya ta'azza inda musibatihi bil ajri wal ihtisabi duk wanda bai lallashi kansa da tunowa cewa zai samu lada da fatan samun ladan a lokacin da musiba ta same shi ba wannan bai lallashe shi ba fala kamata sulul baha'imu to zai zo ya lallashi kansa ya juriya dole kamar yadda tumakai suke jurewa idan suka rasa 'ya'yansu idan ya ta rasa aka ɗauke mata ɗa za ta ta zarya na wani lokaci ƙarshe kuma zai yi ne kawai ta ci gaba da harkokinta wannan shine sala kamar sulul bahaim hmm. to ne amfani shi sau da ka zama mutum ya wa kansa ta'aziyya ta hanyar tina cewa Allah zai ba shi lada an ya tasiba al'ajira inda Allah wannan babu ta'aziyya da tafi wannan ashe mutum farko shi ya kamata ya fara wa kansa ta'aziyya kafin ne kafin wani ya mishi to daga nan kuma sai wani ya mai a cikin abin da za ka wa ɗan uwanka ta'aziyya a lokacin da ya rasa wani nashi to ka tuna masa zai samu falada yanzu wannan jarabawar da kai aka ma in ka jure to Allah zai baka lada wa an humayd al-a'raj daga humayd al-a'raj ana da humayd al-tawil ana da humayd al-a'raj humayd al-a'raj shine ibn qais abu safwan al-qani eh karamin tabi'i ko kuma tabi'u tabi'i saɓanin shi humai a tsawi shi wannan tabi'i ne qat'an qala yace ra'aytu sa'id ibn jubair na ga babban malaminmu malamin tafsirin alƙur'ani almajirin ibnu ibn abbas wane sa'id ibn jubair rahimahullah yaqulu yana cewa ne lokacin da ɗansa ya rasu wa nazara ilaihi. kai babban da ya rasu ba sai ya kalli dan shi sai ce inni la mu. la'a'lamu khayra kullatin fihi hiya ma hiya qala yamutu fa ahtasibuhu yakan da ɗansa shi sa'id ibn jubai rahimahullah sai ce inni la'a'lamu khayra kullatin fihi yace ni na san abinda da yafi alkhairi na su a tare da wannan dan nawa mafi alkhairin da na fi a tare da shi kila sai aka ce wani abu ne ka fi na alheri tare da shi qala sai yace ya mutu fa ahtasibu yace zai rasu in ya rasu zan samu lada a wajen Allah shine khayru khulla al khulla al mahabba al mahabbatu al mun gane to kun ga yadda yanzu shi ya sa wa cewa ko da ya rasa ɗan to ya san abin da yake fata a wajen Allah na samun lada وعن الحسن البصري دعا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا جزع على ولده يا يراكي ألوك تند أنسى يغتشي ولمتم وشق ذلك إليه يكاو كوكا وجم الإمام الحسن البصري يا يا يجوري يا كاتا sai al-imam al-hasan al-basri sai ya ce masa zauna fa qala al-hasan sai al-imam al-hasan al-basri ya ce mishi kana ibnuka yajibu anka shin danka yakan bata wani lokaci Ka yakan yakan dau lokaci ba ku haɗu ba ɗanka yakan tafi wani lokaci kamar sati biyu sati uku wata ɗaya ya tafi wani waje ba ku haɗu ba kafin ya mutu ƙala na'am kanat gaibatuhu aksara min huzurihi sai aka rama kalla ma ai rashin zaman shi a gida ya fi zaman shi a gida yawa kun ji misali sai a ce a shekara bai wuce ya zo ya hutu a gida na wata biyu ba watanni goma ba za ta haɗu ba kaga kanar da ya wato a tsara mine min huduri ƙala to sai al-imam al-hasan al-basri ya ce ma wannan mutumin fatuhu galiban to ka ɗauka cewa dama kullum bai nan fa innahu lan an anka ghaibatan al na laka a a'zamu min hali wancan rashin zaman da yake yi a gida ba ku haɗuwa to ka sani yanzu ne ka sama rabuwa ko kuma kasancewar nan ladan da za ka samu a cikin rashin zaman shi yanzu ya fi yawa fiye da in ma za a baka lada game da wannan rashin zaman shi na gida lokacin da yake da rai mun gane a yi yawwa sau da kafa innahu ka zaibatan anka na al'ajru laka fiha a min hali bai taba zama baya nan a wajen ka ba da za ka samu lada fiye da yadda za ka samu lada a yanzu da zai nan rashin din yana nan din na har abada ya tafi aiki nan ko zai dawo wa hal man mata darju an nagahu hmm? ai wa ma ba'da al manun bil ijtima'i firaqun fasil wa law shakur so da ka ta ka ta wannan ka wannan shine kun tuno da labarin da na taɓa baku ai na wani mai neman wata baban shi ya ce ba zai aure ta iyaye ne suka ce ba za su aure ta ba ba zai aure ta ba ya nan muka zo muka zai zo waje na ya kamun koke na ce to sannan kuma su ma iyayenta sun ce ba za su ba shi ba to sai na ce masa kana jin za ka mutu ya ce eh na ce kana jin akwai mutuwa kai ya ce eh akwai na ce kai za ka mutu ya ce eh na ce ita fa za ta mutu ya ce eh za ta mutu mana na ce to yanzu nan ka ɗauka ta mutu daga yanzu kafin ka tashi idan kana so ka zauna lafiya ka ɗauka ta mutu in ta mutu ya za ka yi shi kenan na ce to ka ɗauka ta mutu e, wannan na cikin hanyoyin hutar da zuciya da abin da kake so ka ɗauka har abada ba za ka same shi ba wallahi malamai suka ce ba hanyar da mutum yake zaman lafiya da zuciyar shi in ya kallafa wa kansa ran in ya kallafa wa kansa son wani abu kuma abin ya zama masa jarabawa da musiba to ya ɗauka cewa ba zai samu wannan abun ba har abada to sai mu ga yadda za a yi abin da ka tabbatar da ba za ka same shi ba har abada ya kamata ka wahala kan shi hmm? ne za ka zalunci zuciyarka ka zalunci kwakwalwarka ka zalunci jikinka in zuciyar mutum na zafi ba hannun shi zai je na zafi sai ji jikin shi ya ɗau zafi to duk me za ka wahalar da kanka to ka ɗauka cewa ba ta ta mutu shi ce kuma ina jin ya ɗauka ɗin bai ajiye ba don ya zauna lafiya daga baya har kaki ya kamun na wani auren na daban Allah ya zaunar da su lafiya to ga gani to shine sai yace hawwanta anni wajidi ala bani fa qala ya aba ta'idi sai ce ya baban sa'idu al-imam al-hasan al-basri kenan in ji wannan mutumin hawwanta anni wajidi ala bani yace wallahi ka sauta mini damuwar da nake da ita game da ɗana da cikin tashin hankali nake amma wannan maganar da kaman ku duba ku duba ku duba fa'idatul kalima fa'idatul kalimatu tayyiba eh eh kaga ce masa eh, فإنه لم يجب عنك جيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه shi ba aya ba hadisi sai shi yana faɗa yana cewa mai hawanta anni wajibiya, a labini ya aba sa'id to wannan yana da tasiri sosai da ka lallashi ka lallashi mutum wanda ya shiga cikin jarabawa abu ne mai kyau wallahi yana da tasiri sosai kada mutum ya zo wajen ka ya rikice kai kuma ka tsara rikita shi eh kallallashe shi kwantar mushi da hankali sai dai idan kaga ya haukace yawwa to nan ka ɗau sanda wa an maimuna wa an maimun wa an maimun ibn mihran al kenan abu ayyub mutumin kufa ne asalinsa ya zama gwamnan na umar ibn abdulaziz rahmatullahi alai ya ba shi gwamnan eh, wani yanki da ake ce masa aljazira aljazira ta iraki ta bangaren iraq gwamna ne na sayyiduna umar bin abdulaziz yana da riwayoyi da yawa daga gare shi yana cin kuma almajiransa shi mai munu mihran almajirin umar bin abdulaziz ne kuma yaran ne kuma ya masa gwamna ƙala ya ce azzara jurin umar abin abdulazizi rahmatullahi alaihi wani mutum ya zo ya wata giduna umar dan abdulazizi ta aziza alabnihi abdulmalik a lokacin da ɗansa abdulmalik ya rasu a cikin 'ya'yan umar bin abdulaziz akwai abdulmalik kun ga abdulmalik a yana cikin yana cikin 'yan uwansu ko manya-manya shi ne sarki na biyu a danginsu daga baban shi marwanu to sai abdulmalik ibn marwan Sau daga babban mutum ne shi kuma sai da 'ya'yansa guda hudu suka zama khalifofi shi abdulmalik ibn marwan al'umawi to wannan mutumin sai ya zo zai wa sayyidina umar bin abdulaziz ta'aziyya faqala umar sai sayyidina umar bin abdulaziz sai ya ce al'amru alladhi nazala bi abdulmalik amrun kunna na'rifuhu shi ai al'amarin da ya saukawa ɗan mu malik abu ne da dama mun san zai faru falamma wa ka'anan munkiru sau da ka da ya faru ba mu musa ba ya zafi ka musa ya rifu ne ni'imata Allah sun mai yunki ha ka san abu kuma sai ka ce baka sani ba hmm? saboda haka ya ce abu ne da dama mun riga mun san shi zai faru to tun da muka ga mun san shi zai faru da ya faru dama mun yana zuwa sai muka ansa eh mun san shi zai gashi mun ansa to kun ji na farko ce وعن بشر بن عبد الله قال بشر Ibn عبد الله بن al السلمي الحنفي shi kuma yana cikin sojojin sayyidina Umar ibn Abdul sojan sai yana cikin hurra sa. matsara ba masu tsaro shi kuma ya ce ƙama umar guna abdulaziz ala ƙabar ibn yahin abdulmalik bayan an rufe ɗansa ɗin abdulmalik ɗin to sai sai na umar guna abdulaziz ya tsaya a kan kabarinsa faƙala rahimaka Allah ya bunayya ya ce Allah ya ji kanka ya ɗana faƙad kunta taron mauludan haƙiƙa ka sanya mana farin ciki lokacin da aka haife ka wa na nashi'an sannan lokacin da ka zama matashi ka mana biyayya ka zama mai ɗa'a, ka wannan shaida malam duk dan da ya samu wannan shaida wajen baban shi ya ji daɗi bayan ya mutu wa ma uhibbu ni da autuka fa ajabtani amma yanzu ba na jin in kira ka ka amsa mu yawa inda ka tafin to ya fi ma wa ma uhibbu ni da autuka fa ajabtani ba na san yanzu a ce da zan kira ka da za a ban dama a dawo maka da ranka a ban zaɓi to na fi son ka zauna inda ka ke can shi ne iyakar abin da Allah ya rubuta mana na mu farantu da kai mu samu farin ciki da kai ya ƙare sai ko ka da ba farin ciki zami da kai ba kare ne da shi ne shi ne wa an ni da autuka fa ajabtani Wa'an an maslama ta qal daga maslama shi kuma maslaman nan dan abdul malik ibn marwan eh kaga diddai gidansa maslama ibn abdul malik marwan ya rasu 120 bayan hijira to maslama ibn abdul malik Marwan ya ce, lamma mata abdul malik ibn umara lokacin da ɗan umar bin abdul ya rasu ka shafa abuhu wa an wajhihi sai babansa Umar bin Abdul sai ya zo ya buɗe fuskarsa wa qala rahimaka Allah ya bunayya yace Allah ya ji kanka ya kai dana faqad suriftu bika yawma bushirtu bika ranar da aka faɗa mun aka mun bishara an haife ka wallahi na shiga farin ciki wani ƙadfin mirta masruran bika kuma haƙiƙa an rayar da kai ni kuma na kasance ina farin ciki da rayuwarka wa ma anta alayya sa'atan ana a asabu min sa'ati hadhihi amma ka kai wallahi babu lokacin da na farin ciki da kai fiye da wannan lokacin yanzu da Allah ya cika maka rayuwarka ina mai yadda da kai kuma ina maka shaida kai mutumin kirki kun yadda yadda mutum ke kan shi ta'aziyya ko wannan ta'aziyatun nafsi kenan eh kayi wa kanka ta'aziya kafin wani yaba. ba yana da daɗi amma wallahi in kunta la tad'u baka ila aljannati domin na san yanzu nan maganar da ake ciki kai kana kiran babanka ni nan zuwa aljanna kana cewa ni ma in zo eh kun ga shine wannan duka wannan na nuna yadda magabata suke da ƙarfin hali kuma suke lallasa zukatansu kafin wani ya lallashe su idan suka rasa masoyansu daga ciki akwai 'ya'ya kaga duk waɗannan misalan da ake buga mana na 'ya'ya ne sai mu tsaya a nan insha Allah sai mu ji maganar al-Imam Abu al-Hasan al-Madaini da ya kawo a matsayin sa na malamin tarihi Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in